الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai girman ɗaukaka wanda yake cikin ƙadarawar shi ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci da ke nan kwakungo cikin garin mina a yau litinin ɗaya ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1434 daidai kuma da goma sha ɗaya ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2013 miladiya da izinin Allah madaukin sarki bayan da a darasin da ya gabata muka kammala batu akan abin da ya shafi babin tahara da ke cikin wannan littafi mai albarka littafin iziya a inda yake muka ɗauki tsawon darussa goma sha biyar a cikin wannan babi kuma muka yi fasalin goma sha biyar wanda yake malam ya zayyana mana abubuwa batutuwa masu tarin yawa da suke da alaƙa da tsarki wanda yake duk wannan mukaddima ce akan shiga sallah domin babu yadda za a yi mutum ya sallah ba tare da yana da tsarki ba dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al aw lamastum nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa ga wannan ayar duk Allah ta'ala ya ce ne idza kuntum ila sala in kun tashi za ku yi sallah to ku yi kaza ku yi kaza ku yi alwala ku yi kaga aka bada alhadithu al-asghar aka bada alhadithu al-akbar aka bada taharatul ma'iyya alwala kenan aka bada badalun eh, minhu ita ce taimama da sauransu duk karkashin tahara domin ita shar'i ne daga cikin sharuɗan sallah ya zama akwai taharatul hadath da kuma taharatu al-khabath kuma ma'aikin Allah su da aminci Allah su tabbata a gari shi ya faɗa ce la yaqbalu Allahu salata ahadukum idza ahdatha ta tawadda duk kaga akan waɗannan ne malam ya zayyana waɗancan fusul da suka gabata ubangiji subhanahu wataala ya ji kanshi da gafara ya hasa kabarinsa a yau darasin mu na goma sha shida za mu tashi babi na biyu ne a cikin wannan littafin mai albarka littafin iziya kuma kamar yadda muke a wancan babi da ya gabata babi na ɗaya da yi fi tahara muke darasa a fasalin goma sha biyar to haka ma shi ma wannan albabu sani fi sala shi ma a karkan akwai abu akwai fasali na ɗaya na biyu na uku fasali da ya ta samma fasali ashirin da uku wanda ke kowannen su yana magana ne akan sallah wannan zai nuna mana girman sallah kenan قال رحمه الله الباب الثاني في الصلاة قال الباب إذا كتش الباب أبن دار بك الله ربشي شين أبن ديكي ما يدخل ويخرج منه abin da yake tana ake shiga kuma tana ake fita shine asalin albab Allah madaukakin sarki yana cewa udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun haka nan Allah ta'ala yake cewa wa'tul buyuta min abwabiha duk wannan ke nuna kenan tana ake shiga tana ake fita malamai sun ce sukan yi wa matsala babi na ce babun fi kaza domin wannan ita ce kofar da zaka shiga cikin wannan masalin da ake magana na ce babu fi tahara to tun daga nan aka yi magana ruwa aka yi magana duk abin da ke da alaka da tahara ko abin da Allah ta'ala ya sauwake na magana tahara a cikin wannan fasali guda goma sha biyar da suka gabata to haka ma yanzu ne ce albabu sani fi sala kenan mun shiga batutun da suka shafi sallah su ma a karkashin su akwai fasali guda ashirin da uku kada mu manta littafin sunan shi littafin iziya kuma ma ya ce al-muqaddimatul iziyatu lil jama'atul azhariyah wannan mukaddima ce gabatarwa ce kafin shiga asalin ilimin mai zurfi isa ma ne ya kira littafin da sunan mukaddima gabatarwa ce a kusan za ka yi jawabi dama akwai gabatarwa sannan kuma akwai jawabin da zai biyo baya sai ma ya nuna mana kenan a ilimi wannan littafin mukaddima ne ba wai ya kammala ilimin ne baki ɗaya ba saboda wannan jan hankali ne gare ni jan hankali ne gare ka cewar abin da yake muka samu a iziya wannan a littafan da ke gaba akwai abubuwan da mai iziya bai ambata ba dan shi mai iziya littafin sa muqaddima ce قال رحمه الله الباب dai في ya دي معنى يتي الثاني يانون كينا أقوي الأول شيني وانده مكا كمال shi kuma ya nuna akwai أقوي الثالث tun da ma a tun farko ya ce yana da fasari babi babi guda goma sha ɗaya shi littafi din qala rahimahullah fi sala wannan babi na biyu zai magana ne akan abin da ya shafi as-sala a gundarin bakin larabci idan aka ce as-salatu ma'ana lokatan kenan tana da ma'anoni masu dama daga cikin ma'anonin akwai addu'a addu'a kenan ubangiji subhanahu wataala yana cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakunun lahum wa salli alaihim kuma kai musu addu'a ina ba ta fahimci wannan da kyau kaga masa ma'ana ta farko ita ce addu'a akwai kuma ma'ana ta biyu ita ce albaraka sanya albarka ko neman albarka kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi yayi addu'a ga mutanen Ali Abi Aufa yace Allahumma salli ala Ali Abi Aufa Allahumma salli ala Ali Abi Aufa ya Allah ka kara ma Ali Abi Aufa daraja ka kara musu abinda suka kawo ka sanya mushi albarka wanda suka ɗebo a ciki Allah ka sanya mushi albarka ma'ana ta uku ta ma'ana as-sala yana zuwa da ma'ana ar-rahma ubangiji subhanahu wataala yana cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi yusallun shine ar-rahma kenan qala rahimahullah to wannan abin da ya shafi sallah lokacin kenan a larabci amma sallah a yaren musulunci idan aka ce as-sala da Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atu zakata me ake nufi da asala ita ce ibaratun makhsusatun zatu aqwalin wa af'al muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim idan aka ce asala sala ibaratun ibada ce makhsusatun wacce take keɓaɓɓiyar ibada zatu aqwalin wacce yake a cikinta akwai zantuttuka wa af'al akwai ayyuka muftatahatun bi takbir ana buɗe ta ne da kabbara harama muftatamatun bi taslim kuma ana kammala ta da yin sallama wannan ita ce sallah kenan kaga ta'arifi din yana da gaba gaba gaba ta farko ibaratun ibada ce sai nuna mana sallah ba mu'amala ba ce ba tana cikin abwab na muamalat bane tana cikin abwab ne na al-ibada to da aka ce ibada ce to abubuwa da yawa suna shiga ƙarƙashin ibada azumi ibada ne salata annabi ibada ne aikin hajji ibada ne karatun qur'ani ibada ne duka saboda haka yace mahsusatu wata ibada ce ke bantacciya kenan yanayin yadda ake yin wannan ibadar ya sha bamban da yadda ake yin sauran ibadu yadda ake sallah ba haka ake yin azumi ba duk da cewa duk sun yi tarayya a matsayin sunan ibada yadda ake karatun qur'ani ba haka ake ake hajji ba duk da sun yi tarayya a sunan ibada shi za a ce maksusan ibada ce za ta aqwal a ciki akwai zantattuka da ita ibadar ta kunsa kaga zantattukan kenan su ma maksusa ne ba kowane irin zance ba ne saboda a ciki akwai Allahu akbar akwai subhanallah bihamdi akwai subhana rabbiyal a'la akwai attahiyatu lillah azzakiyatu lillah akwai watu salawatu lillah duka wannan zantattuka ne magana ce keɓantacciya da ake yi ta a cikin sallah din wa af'al kuma akwai ayyuka ɗaga hannu tsayuwa zuwa ruku'i tasuwa daga ruku'i wucewa sujada tasuwa daga sujada duka waɗannan su ma ayyuka ne muftatahatun bi takbir wace yake ana buɗe ta ne da kabbara shine mabudin sallah sai da in mutum ya tsaya ya ci gaba sai can bayan ya yi raka uku sai ya tuna ai bai yi kabbara ba to duk waɗannan abubuwan da ya yi baya cikin sallah yanzu zai yi kabbara sai ya kama sallah isa ya kina ta takbiratul ihram sai da mutum ya ce Allahu akbar to ya shiga cikin hurumin sallah ya shiga cikin ya shiga cikin sallah sallah kuma tana da hurumi tana da tsarin ta tana da ta wanda yake sallah baya cin abinci wanda yake sallah baya shan ruwa wanda yake sallah baya zancen da baya cikin sallah muhtatamatun bitaslim kuma ana kammala ta ne da sallama kenan ko da mutum ya kammala tahiya shin ya ba wa farbakin salihin ba ya imana tahiyya gaba in mutum ya tahiyya bakin salihin ai bai kammala ba kun lura da ke ko lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ai ba kuma ba ina shahada ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu mutum ya yi yayi sai ta iya bakin salihina ai bai ta iya bai ya kauce ma tauhidin ne da shi ne ruhin ibadar baki daya to kenan mutum ya kammala ta tahiyya bai sallama ba sai ya tashi ya yi sallah bai sallah ba domin ta matan bi taslima ana kammala ta da sallama to wannan ita ce sallah ita kuma sallah ba karamar girma take da shi ba sallah ba karamin matsayi take ci ba sallah ba wai ibada ce da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka kadaitu da ita ba kadai a'a al'ummu sun gaba sun yi sallah annan Musa alaihi salatu wasalam cikin ibadarsa ubangiji subhanahu wataala yake cewa da shi waj'alu buyutakum qibla ku sanya gidajen ku za su kallaci alqibla kenan domin yin sallah Allah ba ta mun bayyana wannan da kyau haka na Allah madaukakin sarki yake yake labarta mana annabi Isma'il alaihi salatu wasalam yace wazkur fil kitabi Isma'il innahu kana al wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya ke wazkur fil kitabi Isma'il ka ambaci kissar annabi Isma'il a cikin wannan littafin alqur'ani wai annabi Isma'il innahu kana al wa'di shi annabi Isma'il ya kasance mai gaskiyan alƙawari wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo ne kuma annabi wa kana ya'muru ahlahu bis sala ya kasance yana umarta iyalan shi da su tahi su yi sallah ashe ba karamar ibada bace bayan ka tahi za ka umarci iyalanka da in ba haka ba sai su dauki sallah azhar su mai da ita can kusa da la'asar la'asar su mai da ita dab da faduwar rana magariba kuma sai sun gama girki wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah yana umarta iyalai da sallah da yin zakka wa kana inda rabbih mardiya ya kasance yardaje ne a wurin ubangijinsa malamai suka ce ya kasance yardaje ne a wurin ubangijinsa saboda ya kasance ya'muru ahlahu bis salati waz al'amari bace haka nan ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa wa'amur ahalaka bis sala ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha ka yi haƙuri ka jure a kanta domin abin da ya ka fasara da ka jure a kan haƙari akan haƙuri shine wastabir alaiha asalin fi'ilin sabara ne bir alaiha to amma sai aka mai ƙarin alhamza da ta'un kun da ke ko to kuma ƙa'idar larabcin sarfu idan fi'ili idan fi'ili sulasi yana da sadun to ta wannan shi ta ifta'ala ana maida ta ta'un shi sai ya ce wasqabir alaiha yi hakuri ka jajirce akan sallah la ka rizqa ba za mu taɓa tambaye ka arziki ba dan me baka tara ba ba cikin tambayoyin da za a yi maka dan me baka tara ba to tunda dan me baka tara ba ba ta cikin tambayar da za a yi maka to dan me ko zai za ta shagaltar da kai gaban sallah hada hadar kasuwanci hada-hadar noma hada-hadar ofis ta hana mutum yin sallah akan lokaci in ba haka ba karfe biyar da rabi karfe shida sauran kwata ne mutum ya je masallaci inda ba ya je masallaci da share masallaci ba amma ga har shida sauran mutum yana sallah wata sallah yake bayan dukiyar da yake faɗi tashi a kanta ba za a tambaye shi ba a kanta ranar alkiyama a ce dan me bai tara ba sai in ya tara ne za a ce saboda me ya tara ya aka ya tara kuma ya aka ya kashe واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك مزام أزرتك والعاقبة للتقوى كيكاور مقومة تنا قوات أن تسكي جزء الله سبحانه وتعالى raka wannan ya nuna mana ba karamin girma sallah take da shi ba ba karamin girma sallah suke da shi ba ubangiji subhanahu wataala ya ambaci sallah a cikin qur'ani a wurare da daman gaske وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا aga wannan ita ce sallah ke tana da muhimmanci saboda haka ubangiji subhanahu wataala da ya tashi shar'anta sallah da ya tashi bayar da sallah ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ce mai ga sallah ba a yi ta a doron kasa ba kamar yadda aka yi wahayin azumi kamar yadda aka yi wahayin hajji kamar yadda aka yi wahayin zakka kamar yadda aka yi wahayin sadar da zumunci a'a sallah su da guda ubangiji subhanahu wataala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi zuwa can inda yake domin ya shar'anta mihi sallah ya bashi sallah da ya bashi yana dawowa a sallallahu yana dawowa gari yana wayewa lokacin azhar na yi mala'ika jibril yana biyo baya yana nuna mashi farkon sallar da ƙarshen sallar inda yake shine hadisin farko a cikin mawqif malik shine hadisin farko a cikin kitabul mawaqit a cikin sahih bukhari daga yan uwa sallah tana da muhimmanci bayanin da malam yayi a wannan matashiya lalle ilalla ya nuna mana sallah tana da muhimmanci sosai da sosai sallah ba ibada ce ta gargajiya ba da mutum zai ɗauke ta wani abu ne da an riga an saba ko kuma gargajiya ce ba kuma biki ba ce a'a ibada ce mai zaman kanta tsoraka tana da hukunce hukunce قال رحمه الله عز وجل وهي أحد أركان الإسلام الخمس التي بني عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا قال رحمه الله wa ahadu arkanil islam al ita sallah ita ce ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar tana cikin ɗaya daga cikinsu allaci buniya alaiha shika-shikan da yake a kansu ne Allah ya gina musulunci rukunai da yake a kansu Allah ta'ala ya gina musulunci su waɗannan su suka tokar musuluncin ta da in aka cire gaba ɗaya to musuluncin ya rushe to sallah tana ɗaya daga cikin rukunai shika-shikai da ubangiji subhanahu wata'ala ya gina addinin musulunci a kai su shika-shikai guda biyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya gina addinin musulunci a kai su ne na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul karka ce abu biyu ne nan nan abu ɗaya ne shahadati Allah ilaha illallah tsagi guda kenan wa anna muhammadan abduhu wa rasulu ɗaya tsaji kenan su ne suka haɗu suka zama da ɗaya kenan waɗannan abubuwan guda ɗaya ne na farko shahadati Allah ilaha illallah shaidawa da babu abin bautawa da cancanta sai Allah subhanahu wataala shine abu na farko da Allah ta'ala ya gina musulunci a kai. yace buniyal islamu ala khams shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakat wa hajjul bait wa sawmi ramadan shahadatu Allah ila illallah shine ruhin ibadar baki ɗaya shine musuluncin baki ɗaya ta yadda in mutum bai shaida ba duk abin da yi cikin sauran biyar da suka biyo baya hudun da suka biyo baya ba zai taba amfanin mashi da komai ba domin shaidawa ita ce kanka ba sai da ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauki tsawon shekara goma yana nuna wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yadda za a kira akan tauhidin sallah annabi sallama ya ɗauki tsawon shekara goma yana kira zuwa ga tauhidi sannan aka isra'ila mai mi'raji da shi aka shar'anta sallah tsoraka tauhidi shine kashin bayan rayuwa shine kashin baya na al'amurra baki daya yadda babu yadda za a yi a yi shiru akan abin da ya shafi tauhidi domin shine addinin musulunci ba da don a kaɗe ta Allah a siffanta Allah ta'ala da hakikanin abin da ya siffanta kanshi da shi kuma a ɗaga a taka ma duk wani birki da wanda ya yi yunkurin taɓa tauhidi da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo annabawa da manzanni da shi a taka mashi birki wannan shine hakikanin abin da yake addinin musulunci wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tsagi na biyu kuma lalle annabi muhammad abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah abubuwa nawa kenan biyu wannan shine cikar al'ubudiyya matsayi mafi girman matsayi da mutum zai samu a wurin Allah shine ya zama abu bawa kun fahimci wannan da kyau ko shi sa malam ya fara gabatar da cewa anna muhammadan abdu kuma lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk da yadda matsayin shi yake matsayin shi a wurin Allah bawa ne na Allah matsayin shi a wurin mu manzo ne na Allah kaga ta ko ta ina babban matsayi ne babu wani matsayi da mutum zai kai ko zai hasasa ko zai hasashe zai hasashe shi da ya ɗoro akan ya zama bawa a wurin Allah subhanahu wataala inda da wannan matsayin da manzo Allah ya same shi yake babu shi shi yasa manzo Allah sallama bai da wani matsayi a wurin Allah ba in ba sifa ta bawa ba subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram wa annahu lamma qama 'abdullah yad'u kabi yakununa alayhi libada تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له إلوة wanda shine tsantsar batu kenan mutum ya zama bawa a wurin Allah subhanahu wataala ahir wani yi kuskure ya makan shi wata da'awa da ta saba ma bawa a wurin Allah ko wani mabiyinsa ya yi kokarin siffanta tashi da wata siffa da ta saba ma Allah subhanahu wataala to wannan wannan ya saba ma Allah ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma tsantsar tauhidi babu yadda za a yi shiruwa inda akwai siffa ta ba a haifa ba kuma ba a haife shi ba inda akwai siffar ga wani makhaluki da manzo Allah ya siffatu da ita kun bai tona da kyau to amma tunda manzo Allah bai siffanta da ita ba babu wani da ya isa a siffanta shi da wannan siffa ce ta al-khaliq kadai babu wani al-makhluq da yake da siffar lan yalid wa lam yulad babu shi kuma duk wanda ya siffanta wani da wannan siffar ko shakku ba a yi kan kafarcinsa kamar yadda malam na nasarta to amma matsayin manzan Allah a wurin mu matsayi ne na manzo matsayin manzan Allah a nan Muhammad a wurin mu shine rasulullah waɗannan abubuwa guda biyu abdu wa rasuluhu mai da martani ne ga manya-manyan kungiyoyi guda biyu ƙungiyar yahudawa da ƙungiyar nasara su nasara a wurin su idan mutum yana da matsayi suna so su kambama shi su ɗaga matsayinsa ba komai bane su ce shi Allah ne ko shi dan Allah ne kun gano wannan da kyau wai don su nuna yana da matsayi kenan to su kuma na shi sa Allah ta'ala ya ce abdu kaga mai da mai ni gawa ga nasara su kuma yahudawa ba komai bane a wurin su duk matsayin mutum duk matsayin sa ba komai bane a wurin su sai ban tashi. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ulul azmi min ar-rusul amma da suka dai suka ce eh suka ce inna qatalal masiha isa bana maryam rasulullah lalle mun mun kashe almasihu isa dan na na maryam wanda ake kira shi manzon Allah nan mun riga mun sai riga sun kashe shi haka suka haka suka faɗa ga kyatu masa suka ce ma kana abokin ra'a saurin kuma kanat ummuki bakriya saboda yahudawa tsinannu ne Allah ya tsine musu ya tsinuwar ta fito ne a harshen annabi dauda lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bin maryam saboda to wannan tsino take kama su sai su aibanta annabi kawai ba isa Allah ta'ala ya ce wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu mai da martani ga nasara wa rasuluhu mai da martani ga yahudawa wai qanu sala da tsaye da sallah wani shine wajen mutum shi shahad kenan ko wa ita zakka da bayar da zakka nau kenan uku wa sami ramadan da azumin watan ramadan wa hajji baitillah da yin da wa hajj baitillah da ziyartar ɗakin Allah shine yin aikin hajji alharam mai cike da alfarma mai cike da daraja ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nas liman istata'a ilayhi sabila amma wannan ga duk wanda ya samu ikon zuwa shi kuma ikon zuwa kamar yadda Annabi sallallahu ya fassara shine azadu wa rahila mutum ya zama yana da guziri yana da wahawa wannan ga namiji kenan ga mace kuma ya zama da tana da mahar nau kenan uku mace sharuɗanta su ne uku tana da guzuri ɗaya kenan ga abin hawa biyu kenan sannan ga maharam uku kenan idan waɗannan uku ba su cika ba kwata-kwata aiki hajji ma bai hau kanta ba kullum da ke ko in waɗannan ba su cika ba ma aikin hajji bai hau kanta ba kamar yadda ka san lokacin sallah bai yi ba sallah ba ta hau kanka ba to amma namiji sharɗansa ne guda biyu ya zama akwai guziri sannan kuma akwai abu hawa kamar da malam ya bude babi mai zaman kansa akan abin da ya shafi aiki haji kenan wannan yana nuna mana sallah ita ce abu na biyu daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya gina addinin musulunci a kai so ka ba a wasa da sallah kwata-kwata kamar yadda malam zai magana قال رحمه الله والصلاة أعظمها بعد الشهادتين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين ولوجوبها خمسة شروط الإسلام البلوغ والعقل وارتفاع دم الحيض والنفاس وحضور الوقت قال رحمه الله والصلاة أعظمها صلى إتتفوت أن تنجر ما باكي kuna jira da kyau ba da shahadatain bayan cire shaidawa guda ina fatan kuna jina da kyau abubuwa nawa muka ambata biyar to in ka cire abu na farko shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to bayan wannan shaidawa sallah ita tafi sauran girma ma'ana sallah tafi fi zakka sallah ta azumi sallah tafi fi aikin hajji kun da ke ko waɗannan al'amuran duk sallah tafi su kada mutum ya ji cewa ai a bana ya fitar da zakka zakka kawai da ya dauka ya fitar miliyoyi ne ko biliyoyi ne waɗannan ba su ɗauke mai sallah ba dan ba su ma kai matsayin sallah guda ba hakan nan azumi baki ɗayansa da kai matsayin sallah ba kun gano wannan ke ko kenan za ga akwai kuskure sosai da sosai mutum ya kai azumi sannan kuma ya langwabe ai ta yin ai ta kiran sallah ai ta sallah shi kuma yana cewa ya sha ruwa ruwa ya make shi wannan wannan ba azumin farilla muke magana balle tun yayi mutum ya azumin nafila ya kasa yin kuma salloli na wajibi ko kai wannan da kyau sannan kuma sallah ta fi aikin haji mutum ya ce a ah, da ya duk da zaman kamu ga zaman jirgin sama an dauke su maimakon a kai su can mahira aka kai su wata jiha suke awa biyar ake ta gararan ba da su duk yadda ake gararan ba da su sallah ta fi aiki haji Allah ba ta fahimci wannan da kyau abin da zai nuna maka haka malamai suna cewa na farko dai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alhajju arfa aiki hajji baki dayansa ya gini ne akan samuwar arfa in dai baka samu arfa ba to baka samu aikin hajji ba kuna jina da ke ko in dai baka samu arfa ba baka samu aiki hajji ba amma in dai ka samu arfa to sauran za a iya sauraron ka tukunna malamai za su iya sauraron ka ba dai ka samu arfa ba to za a iya sauraron bayanan ka da za a yi sauran ayyukan hajjin su ma su samu amma da zaran ka tambayi malami malam mutum ne ya je bai samu arfa ba abinda malam zai ce mai kawai shine ya tara kuɗi shekara mai zuwa ya sake koma to mutum ne ya je sai bacci ya ɗauke shi bai tashi farkawa ba sai abin da ya rage na alfijir ya keto wani shi da kyau abin da ya huce na alfijir ya keto shine gwargwadon sallar isha raka ko zai ya huce ya je ya tsaya a ya huce ya gudu ya je ya sami tsayuwa a arfa a daidai wannan lokaci ya rasa sallar lisha ko kuma isallar lisha a nan inda yake ya rasa zuwa wurin arfa a cikin wani zai za iya faɗa da baki eh? to ina faɗa mana mu fahimci matsayin sallah na san zuwa yanzu dai kowa ya gane cewa kafin kenan mutum ya tsaya ya sallar lisha yana sallamewa alfijir yana ketowa yanzu kenan zai dawo da an ce da shi alhaji ci a ba sama ake hajji kuma muna fatan sai ya tara kuɗi kuma ba ya koma yan uwa sallah ba karma al'amari ba ce wannan ya fi ƙarfin mutum ya tashi da safa kawai ya goggo ya da shi ko ya tafi nema ba sallar asuba ba kowace sallah قال رحمه الله man duk wanda ya tsayar da sallah fa qara aqama dina to wannan ya tsayar da addinin sa sai aka ce aqama din ya tsayar da addinin baki da wa man tarakaha duk wanda ya bar sallah kuna ji da kyau faqad taraka din to tabbas ya bar addinin baki daya isa ubangiji subhanahu wataala yake cewa fa khalafa min ba'di ma khalfun aba'u salata wa tabu'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan wa ulaika fa ulaika yadkhulu aljannata wa la yuzlamuna shay'a fa khalafa min ba'di ma khalfun sai wadansu marasa kirki suka bi suka biye bayansu bayan waɗancan mutanen kirki annaba da manzanni da aka ambata su waɗannan da suka biyo daga baya a ba'us salata sun wulaƙantar da sallah sun tozartar da sallah wattaba'u shahawat sun bi soyayya sai son zuciyarsu yanzu wannan kwallon da aka ce an gama ciya aka gari ya cika da ihu Allah kaɗai ya san wanda ya rasa yin sallah ko dai a cikin jami'i ko a kan lokaci ta sanadiyar yana kallanta kawai a TV ba wai wanda ya tafi can Johannesburg su ba zan kallo ba haka da kuma haka wanda yake ka tambaye shi yanzu da aka ji kofin me ya samu ba ita ce dai gaya ba a ce an yanzu rato me ya samu a addini me ya samu a rayuwa me ya samu a economics nashi tattalin arzikinsa me ya samu a kai to kuma abubuwa ne mutum ya rasa saboda haka malamai kada mutum ya kuskura mun baro a babu awal fi tahara babu inda aka ce a ɗauke wa mutum sallah mara lafiya an fahimci mishi yadda zai yi sallah ne قال رحمه الله ولوجوبها خمسة شروط wajibcin sallah yana da sharuɗa guda biyar na farko dai musa san shurut dami ne na ashar idan aka ce ashar to shi ne al'alama isa yi kiran tsage da ashar kuna ji da ke ko na ce a shartu shine al'alama mana kenan a shartu alama ce da shari'a ta sa na wannan alamar in ka samu to abin da ake nema ya samu in an rasa ta abin da ake nema an rasa shi waɗannan sharuɗa da malam ya kawo kaga dai malam ya faɗi al'aqalu a ciki mu ɗauke shi mu ba da misali akan shi yace hankali sharaɗi ne na sallah kenan sai an samu hankali ne sallar ta samu sai mutum ba shi da hankali sai ya je yi sallah sai aka zo aka tambaye ka wannan ya yi sallah kuwa ba shi da hankali ya karanta fatiya kai ta karanta ya yi komai da komai ya yi sallah ba ya sallah ke ba shi da sallah saboda ba shi da hankali sai ya ce wa wujubi ya khamsatu shuru wajibcin sallah kafin sallah ta zama wajibi akan mutum sai ya cika sharuɗa guda biyar wani su ake kira shurutu wuju akwai kuma shurutu siha sharuɗan da yake sai an cika su sannan za ka yi hukunci akan sallar ta yi ko ba ta yi ba tsoraka akwai bambanci akan shurutu siha da shurutu wuju su shurutu wuju sai sharuɗan sun cika ne sannan sallar ma asali ta zama wajibi kuna jina da kyau ko ɗaya kenan su kuma shuruɗu siha sai an cika su ne sannan za a ce sallar ta yi in ko ba a cika su ba sallar ba ta yi ba ɗaya kenan sannan a waɗannan shuruɗ guda biyu da shuruɗu siha da shuruɗu wujub akan samu abu ɗaya ko biyu ko uku sun shiga kowanne yana cikin shuruɗu wuju kuma yana cikin shuruɗu siha qala rahimullah al-islam musulunci musulunci yana cikin shirutu wuju kenan sai mutum yana musulmi ne sannan sallah ta zama wajibi a kansa in mutum baya musulmi fa sallah ba ta zama wajibi a kansa ba sai malamai suka ce wannan maganar ta samo asali ne daga abin da malamai suke tattaunawa a kai hal kuffaru mukhatabuna bi furu'ud din aw bi usulid din wannan jina da kyau shin kafirai ana neman su da su yi abin da yake usuluddin ne ko ko ana neman su da su yi abin da yake furu'uddin ne kun fahimci wannan da kyau malamai sun kara juna sani sosai da sosai binai akan haƙuƙu ma shin sallah tana cikin usuluddin ne ko tana cikin furu'uddin din? lura da ke ko ina fatan kun fara fahimta inda na sa gaba na'am saboda a akan wannan ne zaka ji malamai suna cewa al-islam musulmi kenan ya nuna musulmi shi sallah ta hau kanshi wajibi wanda ba musulmi fa sallah ba ta hau wajibi a kansa ba dan abin da ake nema a wurinsa ana nema abin da yafi sallah ne shine at-tauhid innaka ta ce qawman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu Allah ilaha illa Allah fa in ma tawaka lidhalik fa akhbirhum bi anna Allah qad iftarada alayhim khamsa salawat ina za ta mun fahimci wannan da ke yasa malamai suka ce al-islam musulunci kuma akan wannan ne malamai suke tattaunawa shari'i na farko kenan sharadi na biyu al-bulugh shine ya zama baligi kenan idan bai zama baligi ba sallah ba ta zama wajibi a kan shi ba kullu rake su kuma alama na al-bulugh sune wa kullu takalifin bi shart aqli ma al-bulughi ma al-bulughi bi damin أو حمل أو بمني أو بإنبات شعر أو بثمان عشر حول الظهر haka ibn ashir ya faɗa yace alamomin da ke nuna mutum ya balaga shine dam idan mace ce ya zama an ga damul haihu a tare da ita kamar yadda muke magana a lokacin da muke magana akan damul haihu cewar damul haihu ga almubtada'a yana nuna cewar ta balaga daga daidai wannan lokacin kuna jira da ke ko saboda haka inda a ce inda a ce za ta yi sallah farkon lokaci wana jina da kyau ko sallah tana shiga muƙaddara a ce sallah azhar ta shiga karfe 12 da minti 45 wana jina da kyau ko to da ta shiga karfe 12 da minti 45 12 da minti 50 sai na ta yi ke sallah sallah da ta yi ko ba ta yi ba ta yi domin ta yi ta a cikin lokaci karfe ɗaya da minti ashirin sai ga al'ada ta zo mata kuna jina da ke ko wanda yake kuma wannan shine zuwan al'ada na farko da imata yanzu wannan al'adar da yake nuna kenan ka balaga kuna jina da ke ko bayan minti goma sai al'ada ta ɗauke ɗaya da rabi kenan sai al'ada ta ɗauke za ta sake sallah za ta sake sallah don wasan sallar da ta yi ɗazu ba wajibi bace a kanta amma yanzu tun da a cikin lokaci ne sallah ta zama wajibi a kanta hakan nan karamin yaro mutumin da yake karfe goma sha biyu da minti hamsin a kadara shi ne shigar lokaci saboda haka karfe ɗaya da minti biyar ya riga ya yi sallarsa ina jina da kyau ko da ya sallar shi sai ya kwanta yana kwantawa sha ɗaya abin nan karfe ɗaya da minti goma sai ya mafarki to kenan yanzu sallah ta zama wajibi a kansa saraka dole ne a kiyaye waɗannan al'amura sosai da sosai dole ne a kiyaye qala rahimahullah al-bulugh muna magana akan al-bulugh tana da alamomi alama ta farko dam damul damul haid ga mace kenan alama ta biyu ham bayyana ciki ko da ba ta ga jinin al'ada ba kawai sai a ganta da ciki ai bayyana ciki kawai ya nuna kenan ta balaga don ba ta yadda za ciki ya bayyana sai ta fitar da mani wanda yake mani kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da ke nuna balaga bi kenan nam au bi mani ko kuma da fitar mani alama ta nawa kenan ta uku wannan ga mace ko ga namiji au bi in baci sha'a ko kuma da tsirar gashin mara mai kaushi kaushi ne kenan hudu aw bi samani ashara haula ko kuma da cika shekara goma sha takwas zahar haka ibn ashir ya faɗa waɗannan su ne alamomi da kowace alama ɗaya kowace ɗaya daga ciki tana alamta cewar mai wannan ya balaga ba lalle ilalla sai sun haɗu duka ba qala rahimullah al-bulugha balaga kenan mutum ya balaga to sallah ta zama wajibi a kansa idan bai balaga ba sallah ba ta zama wajibi a kansa ba shin ba ta zama wajibi a kansa ba alal itlaq ko kuma ta zama wajibi a kansa daga shekara goma saboda salam ya ce ku umarci yaranku da yin sallah a lokacin da suke shekara bakwai ku da ke su kan ta kan kin yin sallah kenan ba sun yi shekara goma kenan kuma haka ba a dukkan mutum sai aka abin da yake takalifu ina fata ta fahimci wannan da kyau sai suke ganin a tun daga shekara goma sallah tana da hukuncin ta na kusosiya tun daga shekara goma sallah ta zama wajibi a kan wannan ina son mu fahimci da malamai suke kula da abin da ya shafi sallah ba karamin al'amari ba ne wasu ma suka ce a wannan taklif ne da ba yaran aka ɗorawa ba kai uban yaro aka ɗorawa ita wata matsala ce da ake tattauna ta a cikin usulul fiqh qala rahimahullah wal aqlu da hankali sai mutum yana da hankali ne sannan sallah ta zama wajibi a kansa idan ba shi da hankali sallah ba ta zama wajibi a kan shi ba kenan idan mutum ya samu gushewar hankali sallah ba ta zama wajibi a kan shi ba abubuwan da ke zama da ke sawa hankali kuma ya gushe akwai abubuwan da suke na halas akwai abubuwan da suke na haram idan mutum bacci yayi haka kuma wanda yake bacci sakatu anhu takalif dan rufi alqalam an sala daga ciki akwai anin nama hatta yastaqif hatta yastaqif har sai ya tashi mai bacci kenan wanda yake bacci hankalin shi ya bushe kuna jina da ke ko idan ya ta iman yana da hankali yawa saboda haka idan ya tashi daga bacci ana neman shi da ya biya wannan sallah na sai yi mafarki a cikin baccin shi yana sallah sallar ta yi to ai kan lokaci ya yi mafarki giga shi ya yi komai da sallah a ah, ina ba ba bacci shi karan kashi bana kare alwala badliya a ce ya yi mafarki ya yi sallah a ciki malamai waɗannan al'amuran ba abin da ne ba la karga ma wace kawai wani imi kai ce shi ya yi sallah shi ya yi mafarki ya yi mafarki ya ga ana sallah ka ka'aba kawai ya yi sallah wartifa'u damil haihu da daukewan jinin al'ada wan nifas da jinin biki daukewar jinin al'ada da daukewar jinin biki shi ke wajabtar da sallah ga mai wannan jinin amma a lokacin da take cikin jinin al'ada ko take cikin jinin biki a wannan sallar a wannan lokacin sallah ba wajibi ba ne a kanta ba a ma ɗora mata ba قال رحمه الله وحضور الوقت da kuma shigar lokaci kenan a lokacin da sallah lokacin sallah bai shiga ba kuna jira da kyau a lokacin sallah ba wajibi ba ce a kanka a lokacin da lokacin sallah ya shiga a lokacin sallah ta zama wajibi a kanka ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan karfe goma safe sallah azhar ba ta zama wajibi ga wanda yake karfe goma a wurin su lokacin azhar bai yi ba ta kan yi ko a yankin ku Najeriya da Nijar da kamar da shaji karfe goma lokacin sallah bai yi ba ta kan yi kuma a wani yanki na duniya ya zama na karfe goma shi ne lokacin zawali a agogon kasar su kun da yake yi zaka ke ganin malami ba sa bada misali da karfe kaza sai dai a bada misali da abin da yake shi ke juya lokuta baki da kamar rana wacce yake aqim salata li duluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-qadr na qur'an al-qadr kana mashkula wa hudur waqti da shigar lokaci da zaran lokaci ya shiga da zaran sallah ta hau kanka to waɗannan su ne sharuɗa na wajibi sai in mutum ya cika su ne sannan sallah ta zama wajibi a kansa to amma kuma shuruɗu siha sai mutum ya cika su sannan in yi sallar sallar ta yi kamar taharatul hadath tsarki hadath sai mutum yana da tsarki sannan in yi sallar sallar ta yi duk waɗannan shari'a da muka ambata ya cika su saboda haka gashi ya yi sallah amma kuma bai da alwala ya sallah take ba ta yi ba wa taharatul khabath da tsarkin khabath ma'ana tsarkin duk abin da yake najasa ne da ya fallasi jikinka ko wurin sallarka ko tufafinka dole ne a tsarkake su tunda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sallah yana cikin sallah sai malaka jibril sai sahabbai sai ga ya koma baya ya ja da baya gefe guda ya cire takalmansa ya zo ya ci gaba da sallah su ma suka koma gefe suka cire takalmansu suka zo suka ci gaba da sallah sai Allah sallama ya ce dan me suka yi haka suka ce ai sun ga yayi ka ji biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji tsantsar biyayya tsantsar soyayya kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su tunda sai ga yayi kawai suka yi ya ce abin da sa shi ya yi saboda malaka jibril ya ce mishi tufa abin nan takalmin da yake sanye da shi yana dauke da najasa shi ya sa ya koma gefe ya cire takalmansa kenan dole a samu tsarkin wurin sallah da tsarkin tufafin da tsarkin jiki sannan kuma abin nan satar al'aura yana cikin shuruɗin siha ya zama na mutum ya al'aura al'aurarsa baki daya kenan irin wannan masu tsawon da mutum yake sawa ya sa masu tsawon da wata riga iya cibi ya sunkuya zai yi rukui sai da doron gadon bayan shi wandan nashi ya zazzago ana gani ko ba a gani a wannan ko ya sallah sallah shi ba ta yi ba domin al'aura ta bayyana والعرى مغلظة kuma kai magana su ce wando ne ba ɗari bakwai da hamsin suka saye shi amma mutum ya sa ɗari bakwai da hamsin ya sai wando guda mala eh akwai wando naira dubu eh wando naira dubu hawa ya je ya sai shadda mana ya je ya sai yadi mana dubu ɗaya ɗari biyar ya shiga ta mutunci in an zo daura aure gidansu ya fito in an ce shi zai daura auren ya fito akwai wanda zai daura aure fa sai da shiga makwata ya aure riguna saboda duk rigunan da yake da su gaba ɗayan su ba wacce zai iya shiga ya fito wurin daura auren da za a yi kuma yana suna cikin manya masu bayarwa واستقبال alkibla da fuskantar alkibla saboda mutum ne ya sallah sai ya kallaci inda ba alkibla ba kuma yana sani sai ya tambaye da ya ce sallar shi ba ta yi ba don bai cika shuruɗu sahha ba hakan nan watar kalam da rashin zance mutum yana cikin sallah sai ya zance aka ce ai ba magana a sallah ya ce ai cewa yi kawai ya ajiye nan aka shi yana sallar shi ta ɓaci domin da bin yi magana inda sahiya ne yana sagara ba da salam hakan nan wa tarkul af'alul kathira da barin ayyuka masu yawa barin ayyuka masu yawa a cikin sallah su ma suna cikin shuruɗu siha sharuɗan da suke tabbatar da sallar ta inganta amma aikin da yake ƙarami wannan baya taɓa sallah kwarajina da ke ko mutum ne ya sha'afa yana sallah yana cikin sallah sai aka bugo mishi waya ya halatta ya ciro wayar ya matse ta ya kashe ta wannan aikin bai bai taba bai karya mishi bai taba mishi sallah ba sai dai ya rage mishi ladanta ya rage mishi ladanta dan ne dan bai kashe mutum kafin ya shigo kun bai tona da kyau ko kuma dan ya dan rasa wani abu kadan na kusuri ɗaya kenan sannan ya dan ja hankalin musulmai kadan masallata a daidai wannan lokaci ya dan ja hankalin su kadan ya dan taba musu wani nau'i na kusuri a ga duk waɗansu a cikin illolin da suke jaza wa mutum ya bar wayan shi a buɗe a kunni a shigo masallaci ana sallata ba hakan nan baya bata sallah a kawo wuta ka dan daga hannunka haka kawai ka kunna makunni da ke gabanka ko abin nan amma da al'afu Allah kasira ka latsa shi kenan ka gama ko waɗannan abubuwan da mun yi rukudu a cikin al'akhbari rariya mata ta sallah ko ya san ka ya san sallah qala rahimullah wa tajibu bi awwal al-waqti wujuban muwassa'a فمن جحد وجوبها أو شيئا من واجباتها أو شيئا من أركان الإسلام الخمسة فهو كافر مرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري انتظر إلى أن يبقى من وقتها الضروري مقدار ركعة كاملة فإن لم يصلي قتل بالسيف حتى ويصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره ولا يقتل بالفائتة ويؤمر الصبي بها لسبع سنين ويضرب على تركها ضربا غير مبرح إذا بلغ عشر سنين قال رحمه الله وتجب بأول الوقت صلى تنا زما واجبي أتم فرق اللوكة فرق اللوكة صلى تكي زما واجبي wujuban muwassa'a wajibin da yake da yalwataccen wajibi wajibin da yake da yalwa yake yake da mintuna yake da dama masu yawa domin akwai wajibin muwassa akwai gairu muwassa kamar ramadan wajibin ne muwassa akwai gairu muwassa ta yaya zama muwassa zai iya yiwa ka daga a ce an ga wata yau ka ce a sai jibi za ka fara azumin ka babu ka fahimci wannan da ke ko sabanin azhar za a iya yi za a iya kiran sallah yanzu ka ce kai bayan minti goma za ka yi bayan minti goma za ka yi wanda yi a farkon lokaci ya ɗara ka lada sama ba kasa ba ya ɗara ka lada ladan da ba zai taɓa musultuwa ba shi yasa malamai suke cewa hatta jam'in farko da aka yi a masallaci kuna jira da ko jam'in farko da aka yi a masallaci na wannan sallar ba za a taɓa kwatanta shi ba da sauran jami'in da aka yi ko da mutanen sun fi na jami'in farko yawa ina fata mafi tona da yau domin afdalul amali as-salatu li waqtiha sallah a farkon lokacin ta shine yafi wannan kuma shine addinin musulunci kasan nan ba a san wani abu mai suna sallah karfe biyu ba sai bayan zuwan turawa mulkin mallaka kun gane wannan da ke ko zuwan turawa mulkin mallaka lokacin da ake ake aikin gina ƙasa su kuma lokacin ba sallah ce a gabansu ba saboda aka ba za su tashe ku lokacin sallah ku je ku yi sallah ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko shi yasa suka sako da suka sako da lokaci suka zama da lokacin da suke tashi ma'aikatan su aiki shine karfe biyu a tashi don a ji hutu ba wai don a je a yi sallah ba karfe biyu don a yi hutu wanda zai yi sallah yi wanda zai ci abinci yi wanda zai je yi kaza yi kaza suka bada awa biyu karfe biyu zuwa uku uku zuwa uku bayan karfe hudu shikenan kuma sai a ci gaba da aiki zuwa faduwa zuwa karfe shida ina fatan kun fahimci wannan da kyau to wannan yana cikin ba abin da aka gada har yanzu wai daga turawa mulkin mallaka yanzu ko mulkin mallaka ake yi da za a ce ba za a sallah ba sai karfe biyu in ji malama abokan abokan mahudu Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara me ya samu mutum wani irin wuta ce wani irin rashin natsuwa ne ma mutum ya bar sallah wai har karfe biyu walillahi al-mafalul a'la walillahi al-mafalul a'la walillahi al-mafalul a'la ya za a yi da ɗanka ka aike shi je wuri kaza sannan ya je ya kama sarga shi ka tambaye shi ya ce a yana ɗan ƙara lokaci ne kaɗan ta ina ma mutum zai ɗauki sallah ya fi ƙarfi kuma duk wanda batun sallah kare zai ko anan ba ake yi ka tambaye su ban dauke ma kowa hula ba da limamin sallah karfe biyu da ladani da kowa da kowa da wanda yake ba su kariya da wanda baya ba su kariya ka tambaye su da suka je aikin hajji na wannan shekara ko na shekarar da ya je aikin hajji har nawa suka yi ka tambaye su mana kun fahimci wannan da kyau ko karfe nawa suka yi duk wannan fitsara da duk waɗannan abubuwa sai an dawo nan ne dan a samu jahilai kawai a musu maɗin ɗin maɗin ne amma shi da ya hakikance ya cije sai karfe biyu zai da ya je can karfe nawa yi can da fa inda sallar ta sauka can fa ake kallon ja'alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram wa man yadu kharastu ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم شطر ومن حيث خرجت وولي وجهك شطر المسجد الحرام قافا المسجد الحرام ويثم كنت فولوا وجوهكم شطرا قافا المسجد الحرام قا إن دعاك شيء أكل لا قا قومي رقمي أما تنبيش كرفة نوع إسالة أنا مغانا ماذا أبو بني yanzu da haka ya kamata a gaya wa mutane gaskiya ne wannan shi zai sa su ga darajar ku su ga kima qala rahimahullah faman jahada wujubaha duk wanda yi musun wajibcin sallah kuna jira da kyau aw shay'an wajibatiha ko wani abu daga cikin wajibabbin sallah nawa kenan biyu aw shay'an min arkanil islam khamsa ko yayi musun daya daga cikin rukunan musulunci biyar yace kai shi ba gaskiya nan bai dare ta ba ko malamai sun kawo ta ne don su samu kuɗi shi fa zakkan nan bai yadda ne ta ba ya zai ya wahala yana nema kuma ga wasu nan kawai suna zaune a cikin gajiya ba kullum da ke ko ce ka shi ba azumin nan yayi ba rabana ba zai yi ba gaskiya shi ya isa haka na'udhu billah mala yace aw sha min arkan al-islam al-khamsa ko yau musul daya daga cikin rukunan musulunci biyar abubuwa nawa mala ya kawo uku sai ya kawo hukunci yace fa huwa kafirun wannan mutumin tintirin arni dan ka ce kafiri ne ka sake fassara larabcin to in ka zaka fassara da hausa ne shine ka ce arni murtad murtaddun wanda irita ne yustatabu salasata ayyam za a tsaya ana neman ya tuba tsawon kwana uku za a bashi yayi nazari ya karatun tanasu a gaban alƙali a gaban hukuma ya karatun ta nasu ya dawo fa in ta ba in na dawo ya ce ya janye ya janye magana shi yanzu ya da sallah wajibi ce kaza wajibi ne shikenan wa illa in kwana uku suka cika bai janye magana shi ban kutila za a kashe shi ne kuna ji da kyau idan aka kashe shi za a ja shi ne kiririri a ƙasa a je a samu bola a haka bolar a zuba a ciki a watsa ciki don kada yi wa mutane wari kun gane wannan da kyau ko zaman ka gaisuwa ba za ka yi ba akuyar gidan ku da ta mutu ka tsaya bangar gaisuwa ne ko jakin gidan ku da ya mutu ka tsaya bangar gaisuwa ne ba abin da za ka tsaya ka yi ko tausaya ne ba za ka yi ba fala ta asa alal qawmil kafiri wannan shi ne tsari qala rahimahullah wa man aqarra bi wujubiha amma wanda yace ya yarda sallar wajibi ce wamtana min fi'liha yake ya aikata yake ya da wajibi ta amma shi dai kan yana da wasu harkoki yanzu a gaban shi shi ba zai yi ba in tubira za a tsaya a saurare shi za a dan bashi talala ila an yabqa min waqti hadaruri har zuwa lokacin lokacin wannan sallar na larura da ba a sanya kai ga mutum bai sallah ba har ya kai ga waqti hadaruri na kidaru raka'atin kamila gwargwadon raka'a guda cikakkiyar a guda idan bai yi wannan sallar ba fa in lam yusalli idan bai wannan sallar ba qutila bisayfi za a kashe shi ne da takobi irin takobin nan ga yawo jini na huce ka irin wannan takobin sai ta huce sai an dan samu wasu yan sakwanni sai ga jini yana bartowa saboda takobin ma an ka daga ta ba za ga jini a jikinta ba don lokacin da ta huce ma jinin bai iso ba qutila haddan za a kashe shi ne kisa na haddi kun ga wancan na farko qutila kufran wannan hajjan ya yusalli alaihi za a yi sallah ghairu ahlil fadli ba masu matsayi ba ba mutanen kirki ne za su mai sallah ba Wasalah ba mutanen kirki ba ne saboda ba za a ce limamin masallaci kaza ko limamin unguwa ya fito mai sallah ba kun fahimci waɗannan ko za a sami Allah ta'ala ya kiyaye dai su waye irin da masu janyo waɗannan nasu zuwa biyu waɗannan cito ku ga ta samu fa wani zai cito ya ake yin wankan ne ko ya ake yin sallar ne kun fahimci wani Allah ta'ala ya sauke wa yudfanu fi maqabir muslimin shi wannan za a binne shi a makabartan musulmai shi wa kenan shi wanda yace sallar wajibi ce amma shi da zai yi ba za a binne shi a makabartan musulmai wala yutmasu qabru ba za a daga kabarinsa ba kuma za a shafe ne duka kullum da ke ku an yi kabari ba ana tara kasar haka ba zuwa kai da shibir to shi ba za a yi wannan ba za a share za a mulke wurin ne duka kawai to yan uwa tsokacin da nake so mana anan shi da yawa sai a ci a hadu suna suna kafirtawa ana kafirtawa ana kafirtawa shi fi mai iziya fa dan dariƙa ne dariƙa kuma tashi azliya ce amma da ke shi ya gane menene addini sai da yake magana addini sai bai kawo maganar dariƙa shi ba kuma da ya kawo wannan maganar bai fa cewa ne ya kafirta ba cewa i faman jahada wujubaha wanda ya ce sallah ba wajibi ba ce ya yi musun wajibcin sallah ko ya musun wani abu daga cikin wajibabbin sallah ya ce kai rukui ba wajibi ba ne sujjada ba wajibi ba ce ko kuma yi musun ɗaya daga cikin rukunan musulunci malam ya ce ya kafarta kuna jina da kyau tambaya ta anan sai hankalinka ya tashi kayi musu sallah ne ba kai musu sallah ba kayi musu wani abu daga cikin wajibin sallah cewar ba wajibi bane ba kai musu ba kayi musu wani abu daga cikin rukunin musulunci ba wajibi bane ba kai musu ba to me isa za ka tsargu kun fahimci wannan da ke ko idan an ce duk wanda ya ce sallah ba wajibi ba ce ya kafarta me yasa zaka ce ana kafartar da mutane kai ka ce sallah ba wajibi ba ce eh inda da mutum ya faɗi wannan shikenan da shi ake in dai ba mutumin da ke da kaza a aljihu ba baya zumurin as ba babu yadda za a ka cewa ana kafarta mutane cewa aka duk wanda ya ce akwai wani abin da ya kai qur'ani ya kafarta sai ka damu kai kana da wani abin da ya kai qur'ani ne balle a ce ya fi shi ba za ka faɗi ba za ka damu ba cewa ake duk wanda ya ce akwai wani mahaluki da ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga hukuncin sa sai ka damu ba ka damu ba dan kana da wani mahalukin da ya kai manzon Allah ne ba ka da shi ka dole a tsaya adalci malam mai iziya yayi mana magana a farko lokacin da muke farkon nawaqidul nawaqidul wudu yace al-awwal ar-ridda wa hiya kufrul muslim ce shine musulmi ya kafarta kuma dole ne a yi wa mutane bayanin abin da ke fitar da su daga musulunci wani fa da safa kawai zai tashi yayi miƙa sai dai ya sa hannu ko ya share idansa kawai share kwansa kai da gani idan shi kasa wani idan daga alwala ya jima bai alwala ba kuma so nawa mutane suna cewa an yi kudu din nan ba yi da sallah arewa ta masu sallah ce sai ya dawo tsoron ka watanni shida bakwai takwas da iya kudu yana neman kudi duk baya sallah ana samun irin waɗannan abubuwa sai ka kuma kace mutane ana kafarta da su in kafartarwa ne mai iziya shine ko kafin mai iziya makaranta iziya makaranta akhbari yace wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun wal iyad sai kuma kuce ana kafarta da mutane malam ba ta yi wa man salla bi ghairi wudu duk wanda yayi alwala salla ba da alwala ba fa huwa kafirun na kafarta wal iyad billah ya Allah ka tsare mu haka mai aka bari fa sai kuma kamar ka ana kafarta da mutane in dai ba mutum yayi sallah babu alwala bane ده الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم مشيكم ما يجي أتقوا بزيبا هذه أكلة قرآن كنا الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم يجي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ta'ala ce fa in tabu in suka tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah nawa kenan wa atu zakata suka bayar da zakata nawa kenan fa khallu sabilahum ku kyale su inna Allah ghafurur rahim ko fa ikhwanukum fi din kenan sai an cika waɗannan shart sannan jawabu shart zai tabbata na mata ta fahimci wannan da ke to amma saboda tsabagen an yi nesa da karatu ba karantar da mutane addini suke yi ba wasu littafai daban ake karantarwa shi sa kuma mutane kuma suna karatun addini sai a ce don me ake faɗin irin waɗannan maganganun nasu Allah salamata wal afiya qala rahimullah wa la yuqtalu bil fa'ita ba a kashe mutum don wata sallar ta wuce shi ai sallah ce ta wuce shi ya yadda wajibi ce kuma ya yi ƙoƙari yi abin da ya sa bai samu ya yi ta akan lokacin ta ba saboda ya yi bacci wani da ke ko ko kuma a saboda gaba ɗaya ya manta sai yanzu nan da ake magana nan sai ya ce subhanallah ai ya manta jiya bai sallah azhar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko sai ta yi sallah azhar din shikenan qala rahimullah wa yu'maru sabiyyu biha li sinin wa yu'maru biha ana umarta karamin yaro da yin sallah li sinin idan ya cika shekara bakwai yaro bai cika shekara bakwai ba wani ma da kere kai shekara uku wani ma tsirara za a ga an zo da shi masallaci zindir wannan ba musulunci ba shi da alaka da musulunci abin da ake bukata dai ya daga ina fata mun fahimci wannan da ke ko amma wani fa sai ga kawai yayi fitsari a ciki gashi a tsaye ba wani bacci yake yi ba irin waɗannan abubuwa tunda haka har shari'a ta ce shekara bakwai a umarci yaro da yin sallah in ya cika shekara bakwai to a kaga da shekara bakwai baya cikin ma abin da aka saka sai da iya udurin da zaka bayar shine ka bada udurin ka ce dai kana so ka dan abin to ko so kake dai yazo masallaci i kaza ina laifi irin kusa da shekara bakwai din kamar shekara nawa shida biyar hudu amma wani lokacin ka ga zuwa da yara da ake a masallaci ba shi na amfani irin kananan yara nake yi ba wai yara a kore su ai masallacin suna da kake samun yara dan nan gaba kuma su zama limamai masallacin da ba nan ba ya canza ga ba ma yara a cikin sallar salamatu lafiya wa yutarabu ala tarkiha darban ghayra mubarrih za a dake su akan sun bi sallah sun bar sallah amma ba duka mai bude jiki ba ghayra mubarrihin ba duka mai shiga jiki ba ba duka mai zafi ba idza balagha ashar sinin idan yaro ya kai shekara goma in ya kai shekara goma in ya yin sallah za a duke shi kenan in yaro yana shekara hudu shekara biyar shekara shida shekara bakwai shekara takwas kurari kawai za ka mai da sallah in bai yi sallah ba sai da ke shi kuna shi na da ko idan kun ba da sallah yana da shekara takwas ko shekara bakwai sai ya ji ana bambam bara sai ya fita a guje ya je karɓi bara shi gaba zai raka ce ya gaje kuma ana sallah kai abana babu gane duka ce ina fata mun fahimci wannan da kyau sai raka mu gane ƙa'idojin musulunci za ka yi kurari ne za ka yi kaza amma dai ba da duka ga yaron da bai yi sallah ba a ƙasa da shekara bakwai ƙasa da shekara takwas ƙasa da shekara tara ƙasa da shekara goma yanzu za ka umarci yaro ne da yin sallah in ya cika shekarar in ya cika ko in ya shiga in ya cika shekara ta goma ko kuma in ya cika ta kuna mun fahimci wannan da ke ko ya zama na an haife shi ne a talatin ga watan rabiul awwal kun lura da ke ko talatin ga watan rabiul awwal aka aka haife shi to jiya kuma talatin ga watan rabi awwal don haka jiya ya cika shekara tara ciccin yau ɗaya ga watan rabi'u sani ya shiga ta goma ko bai shiga ba to a yau za ka fara dukan shi ko ko a sai ya cika ta ina ba ta mabanci wannan da ke ko saboda haka daga cikin hukunce hukuncen da suke ratayuwa akan yaro in ya cika shekara bakwai akwai dukan shi in ya bar sallah sannan kuma akwai raba mashi makwanci idan inda suke kwana su da yawa ne sai a raba musu wurin kwana a ce kai ga fada ka kai ga fada ka kai ga fada ka maimakon su kwanta duka a sa bukatan barko a lullube su duka kuna jira da ke ko wannan duk ana yin suna kanana amma daga lokacin da suka shiga shekara ta goma ko suka cika ta goma to daga nan za a raba wurin kwanansu wannan shine ƙaira ta musulunci amma mu kiyaye ba a dukan yawo akan yaƙi yin sallah ya bar sallah da shekara bakwai shekara takwas shekara tara ba a dukan yaro ina son mu gane wannan sosai da sosai da yadda kai ga yaron ka yi sallah ba ka shari'a san ta yayi sallah ba za ka bi ka'ida ne na shari'a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk